الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا أشرندا بقي قوة ذو القعده shekara ta 1435 hijirar manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da 21 ga watan tara shekara ta 2014 <clears throat> a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wanda yau muna darasi na 41 a wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano da taimakon Allah za mu tashi ne akan gabar magana ta alhamis da malam yake faɗa cikin mutane da shari'a ta halatta da ba da dama a yi musu sallah bayan sun mutu <coughs> yace almadinu alladhi lam yatruk min almali ma yaqdi bihi dainahu fa innahu yusalla alayhi وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأول الأمر وفيه أحاديث أولا عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليه قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير قال فقال بأصبعه ثلاث كيات ثلاث كيات والعياذ بالله فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليه قال هل ترك شيئا قالوا لا قال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال رجل من الأنصار يقول يقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه أخرجه البخاري وأحمد والزيادة له وروى, وروى منه النسائي القصة الثالثة gabar magana ta biyar shine jama'a mutumin da ya ci bashi shine almadin wanda ya ci bashi kuma bai bar komai a cikin dukiyarsa ba irin abin da zai iya biya masa bashi din to wannan shi ma ya halatta a yi masa sallah wanda ya mutu da bashi a kansa kuma babu kuɗin da za a biya masa bashi kenan za a yi masa sallah saboda dama annabi sallallahu alaihi sallama ya ƙi sallah ga wanda ake bi bashi ne a farkon al'amari amma daga baya manzon Allah ya ci gaba da yin sallah ga hatta wanda suka mutu akwai bashi a kansu a nan abin da nake so yan uwa mu fahimta shine wato Allah ya raba mu da bashi Allah ubangiji ya shiga tsakanin mu da bashi wanda yake da bashi Allah ya biya masa bashin da ke kansa kafin ya mutu in kuma bai biya masa ba bayan ya mutu Allah ya biya mana gaba daya wato nauyin bashi hadarin bashi ya kai ga a farkon al'amari a musulunci idan mutum ya mutu da bashi a kansa annabi ko sallah baya masa sallah in yace ce an wani yana da bashi a kansa sai ce sallu ala sahibikum ku je ku dan uwanku sallah ni ba zan masa sallah ba saboda ya mutu akwai hakkin wani a kansa bai biya ba to ina ga waɗanda su kuma zuwa suke ma suke ɗiban hakkin mata dole ma saboda suna da matsayi na gwamnati ko matsayi na iko ko wata dama hakkin al'umma ya shiga hannunsu su ɗebi dukiyar su ma sha'a fi abin da suka ga dama da ita to amma daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya canja hukunci hatta wanda ake bi bashi din yana masa sallah ba wai dan ana nuna cewa bashin abin yabo bane ba sauki ne aka samu riwayar farko da tabbatar da haka riwayar salama bin al-akwa wannan yana cikin manya-manyan sahabbai da suka yi mubaya a bai'atu ridwan ake cewa kuma ya je ya kukuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi salamatu bin al-akwa to shine yake cewa wata rana kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallama muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama iz utiya bi jinazatin sai gashi an zo da wata gawa Kulisa lissafa ko kamar yanzu gashi nan suna zaune a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an dauko wata gawa an kawo ta mutum ne ya mutu dama a zamanin annabi idan mutum ya mutu sai a dauko shi a kawo shi gurin annabi dai mai sallah wa qalu salli alaiha sai suka ce ya manzo Allah kai mata sallah wa qala ala alaihi dainun abinda manzo Allah ya fara tambaya sai yake cewa shin wannan mutumin akwai bashi a kansa akwai bashi a kansa Allah ubangiji ka raba mu da bashi qalu la suka ce babu kaga wannan yana nuna mana cewa ashe idan mutum ya mutu ya kamata ya zama ana da wata masaniya akan harkar gudanarwarsa ta kuɗi ta yadda danginsa yan uwansa iyalansa suna da garanti su ce ana bin wani bashi ko ba abin wani wannan a da kenan lokacin da mutane suke mutunta harkar bashin wani abu ne mai kima suna ganin wani abu ne da yake da daraja da zai iya hana shiga aljanna amma yanzu waye ne yake cin bashi ma ke ga iyalinsa ya ci bashi kina zaune da mai gidanki zai je ciwo bashin da in za a sayar da ku duk gidanku gaba ɗaya da abin da ya mallaka ba za a iya biyan bashin ba kuma a kasa gane me ya da kuɗin da ya ci bashin me ya da kuɗin aure ya ƙara a'a gida gina a'a menene ya Allahu alamu to yanzu ɗabi'ar mutane malam suna cin bashi ba sa ga iyalansu wai wani yana ganin ai ci baya ne dan me yasa zai zo ya ci bashi kuma ya gaya wa matarsa to in baka ci bashi ka gaya wa matarka ba ranar da ka mutu to wa zai yi bayanin kana da bashi a kanka ɗanka wanda ba ku haɗuwa da shi sai bayan kwana biyar shida ko wata ma makocinka wanda bai san harkar je kaka dawo ɗanka ba yaronka a kasuwa wanda tsoron ka yake ji tsakaninka da shi wajen kilomita guda wajen gaishe kamar tukunna ba ku iya haɗuwa ba a iya magana da kai to waye zai ta adabin ka bashi so jama'a nan abin da nake so in ce ba daidai bane mutane suna cin bashi ba sa rubutawa ba daidai bane ko mutum yana cin bashi kuma baya sanar da wani yana da kyau in akwai nauyin wani akan ka ka sanar da iyalinka alal akalli idan ka mutu a yi kokari a biya maka ba sukan da suke kanka amma yanzu da yawa ba a yi haka ake tukuikuya mutane ana zuba su a kabarin da kayan bashi a kansu kuma su tafi Allahu alam da halin da ake tarawa ba daɗi yanzu anan ku kula da fiqhun hadisin shine gawa fa tana kwance kafin ya mata sallah fa cewa akwai bashi a kansa yanzu kun taba ganin a wannan zamani yanzu limami idan yazo zai zai yi wani sallah yana tambayar da bashi a kansa ko ba ba kai sama ka tambaya ba dan wannan wani abu ne wani private abu ne wani secret abu ne kuma ku tsaya ku yi tunani ku gani waye da waye ne yake mutuwa a anguwar ku ake bin gida gida makota makota abokanan harkarsa ana tambaya waye yake bin sa bashi su fiya. yaran yanzu ƴaƴan yanzu maciya gadan yanzu waɗanda Allah Allah suke ubansu ya mutu dukiyar da ya bari su yi warwasanta kuma su ki su biya bashi yanzu ba rikici yake idan mutum ya mutu fa kana bin sa bashi ba wallahi in ba sa kai ba sai dai kai hakuri kawai dan magada ba za su bari a biya ba sai a ce wani ma da aka zo ana magana babanka ya ci bashin miliyan kaza fa harkar kasuwancin nan da yake yi fa motocin da yake hawa gidajen da yake ginawa shagunan da yake da shi gonakin da yake da shi kaza kaza fa ba nasu shi kadai bane fa joint venture ne fa an hada ana kasuwanci ne suka ce su ba san wannan karatu ba san zance ba dukiya ta ubansu ne shi kadai da aka matsa wani cewa yayi eh, malam ku bi shi lahira ku je ku ruwa kuma na mu ba wani wanda zai zo Allah ba mu arziki a ce abin nan mu muka ci wallahi wani cewa ya mu muka ci bakin saboda diga ne jahili ne bai da fasali gaba ɗaya a rayuwarsa wai ce ai wai su suke wai su suka ci bashin na'am ba ku kuka ci bashi ba amma ka sabbaba wa babanka ya shiga cikin wutar jahannama ai tunda ya ci kudin mutane ka ka biya kuma me ya amfanin dan da za a haife shi ya iya biya wa ubansa bashi me amfanin shi 'ya'yan arziki 'ya'yan masha Allahu tabarakallah 'ya'yan kirki bincika suke me ake bin babana in biya masa amma yanzu 'ya'yan wannan zamani 'ya'yan tamore 'ya'yan auren sha'awa su Allah Allah suke yin uban bayan mutu su samu su wawura abinda za su wawura yaran da suke rikici akan dukiyar babansu yana kwanci a gado ba a ma wanke shi ba ana rikici akan motocin da ya bari ana rikici akan gidaje ana rikici akan akan akan cek cek ɗinsa ana waye waye irin wannan yaya na wannan zamani saboda qillatu tarbiyyal islamiyya karancin tarbiyya na musulunci ka zo ka zama bawan kuɗi shine abin tausayi mai kuɗin da zaka ga ya zama bawan kuɗi me bawan kuɗi ina kake neman kuɗi ina zaka tafi neman kuɗi daga ina ka taso neman kuɗi zaman ka kuɗi tashin ka kuɗi kwanciyar ka kuɗi numfashin ka kuɗi atishawar ka kuɗi tarin ka kuɗi komai kuɗi mutum ya kare rayuwarsa komai kuɗi kuɗi kuɗi amma bai yi gyaran baya ba bai gyara bayansa ta yanda idan ya mutu wannan kuɗin da ya tara za su yi mai amfani ba bai yi ba to zai mutu ne ya barwa wa 'ya'yansa wannan kuɗi su zo su auri mata sha'awa suke sauri mata masu haske da kudin da ubansu ya bar musu ya jama'a mu kula da wannan amfanin karatu idan mun ji mu yi tunani mai aiki da shi hal alaihi dainun akwai bashi a kansa kalula suka ce babu ka Allahu akbar Allah kai mana wannan arziki mana yau a ce mutum ya mutu a tambaya a ce da bashi a ce ba bashi ina ya kai yanzu waye ne sai zo da kikirji ya ce ba abina ko kobo waye wannan mutumin wallahi ba su da yawa ina gaya maka ba su da yawa ba su da yawa wani gaba ɗaya rayuwarsa a bashi ne gidan da yake yake zaune bashi ne motar da yake hawa bashi ne rigar da yasa bashi ne abincin gidansa bashi ruwan sha bashi kudin makarantar yayansa bashi anything bashi komai bashi bashi bashi kawai kaga mutum yana zabga gida na fitar hankali amma da kudin mutane hal alaihi dainun kalula babu kala fa taraka shay'an sai annabi ya kara tambaya ce shin ya bar wani abu ne kalula suka ce ba abun da ya bari bayi da bashi kuma bai bar komai ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaji sahabbai malam wai ka ji ba shay'an wani shay'an na kira da shay shin ya bar wani abu ai a ce ya bar riga ya bar wando ya bar kaya ya bar gona bai bar komai ba aka yi zo duniya shi kadai kuma aka yi koma yanzu ni da kai buri muke yi in mun mutu a ta buga lissafin kuɗinmu a kasa ganewa burin kenan ba wai ba muna burin in mun mutu mun bar masallatai kaza mun bar kaza kaza mun bar kaza kaza ba la a'a me muka bari na abin da za a buga a rediyo a faɗa ba abin da ya bari fa sallallahu alaihi wa annabi mai sallah malam wannan mutum bai huta ba a hisabinsa a insha Allah in yaje ya huta dama annabi ya faɗa ran tashi alkiyama daga cikin mutanen da za su daɗe ana musu dogon hisabi su ne wanda suka tara duniya waɗanda suka tara duniya waɗanda suka tara duniya wanda ya tara duniya za a mai dogon hisabi na'am dan duk kwaban da ka shigo da shi sai an tambaye ka daga ina ne duk kwaban da ka kashe kuma sai an tambaya daga ta ina ka kashe shi kuma shi sa wallahi wani lokacin talaucin nan da kake ganin sa idan ka duba ka leko wani lokacin to in ka mutu ma baka da koman ma ya mafi maka sauki baka ma mutu ka bar wata masifa ba Kamar mutu ka bar kudi yayanka su je su gina gidan barna ai ta kai maka kamasho sun ma'utiya bi janazatin ukura wannan kam ya gama da shi akwai bashi babu ya bar wani abu ba abin da ya bari ya ce to ku kawo shi mai mai sallah ba a jima ba sai aka zo da wata jana'izar فقالوا ya رسول الله صل suka ce ya manzan Allah yi mata sallah qala hal alaihi daynun sai dai sake wannan tambayin akwai bashi akwai bashi a kansa jama'a wannan ba tatsuniya bane hadisin annabi ne haka haka annabi ya rayu haka ake yi in an kawo gawa sai an tambaya akwai bashi ina gaya ma ne dan ka sanya zaka saita rayuwarka nema abincin ka da Allah ubangiji hore ma iyayen da Allah ya baka yi amfani da shi dan albashi karamin albashi yi hakuri da wannan abin da Allah ya hore ma karka ce sai kai rayuwar manyan mutane la kuma matan ku su daina zuga kuna zuwa kuna rikicin kuɗi kuna cin bashi Allah na faɗi wannan satin da ya wuce kuma ina maimaita kar ka yadda mace ka zuga ka ga ka rikito rikicin da zaka zo ka mutu ka bar bashi a kanka ta rikita tura ka kaje ka ciwo bashi ka zo ka mutu ta je ta aure wani ko ba za ta biya ma kuɗin bashin ba an zo da wata jana'iza sai annabi ya ce akwai bashi ya qila na aka ce eh, akwai bashi akwai bashi shine annabi ce to fa hal taraka shay'an ya bar wani abu ne da zai biya wannan bashin qalu thalathata dananir dinari uku kawai ya bari ya ci bashi kuma ba abin da ya bari sai dinari uku dinari uku قال بأصبعه ثلاث كيات fa salla alaiha sai annabi ya ce lalas uku kinaya ne na cewa idan dai har akwai bashi a kansa kuma bai biya wannan bashin ba ko kuma kudin da suke kansa ba a biya ba to sai an yi masa lalas an masa azaba akan wannan dukiya da ya ci ta wani bai biya ba <clears throat> sallallahu alaihi wa sallam amma annabi ya mai sallah mahallin shahid Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana so ya nuna mana cewa ashe an kawo wani din da bashin a kansa kuma annabi ya yi masa salla an yi lokacin da annabi cewa yake yi idan mutum ya zo da bashin a kansa sai ya ce ya bar wani awance bai bari ba sai ya ce to a zo ni zan biya ni zan biya shi zai biya shugaba na kwarai ya gora kenan wanda za a ci bashi ya zo ya biya ya ce in ya bar dukiya iyalinsa su je su raba idan ya ci bashi kuma a zo guri na ni zan ɗauka zan biya kuma ya ta biya wa mutane annabi sallallahu alaihi wa sallam ثم أتي بالثالثة salli alaiha aka zo da jana'iza ta uku malam. sai suka ce yi mata sallah ya annabi qala hal shai shay'an annabi ya ce a ah, ya bar wani abu ne Kalula la suka ce ba abun da ya bari Kala hal alayhi dainun akwai bashi ne to a kansa Kalu da na nira. shi kuma wannan sai aka ce jama'a eh, aka ce ya rasulullahi akwai dinari uku ana bin sa bashi قال رجل آه قال صلوا على صاحبكم أفرقوا على مريكين سيعني بيتشتو كجيكو يدن وانكو صلى tunda ana bin sa kuɗi bai biya ba ni ba zan mai sallah ba ana bin sa bashi bai biya ba ni ba zan mai sallah ba to je ku yi wa dan uwan ku sallah qala rajulun min al ansar yuqalu lahu abu qatada sai wani mutum cikin mutanen madina sunansa abu qatada sai ya ce salli alaihi ya rasulallah wa alayya dainuhu ya manzo Allah ka yi wannan bawan Allah sallah bashin nasa kuma ni zan biya Allahu akbar kamar ba a fahimta ba ko bashi ne a kansa bai biya ba annabi ya ce ni ba zan mai sallah ba sai wani kamar ya volunteer ya dauki nauyi ya yi ya ce ya ubangiji a ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ni wannan bashi da ake bin dan uwanmu ya dawo kaina kai mai sallar mu yin sallar naka shi muka fi damuwa da shi bashi kuma zan biya masa Allahu akbar malamai suka ce a nan gurin me yasa annabi bai yi masa sallah ba me yasa bai mai sallah ba saboda ya tsoratar da mu hadarin bashi ya tsoratar da mu me hadarin bashi to akan kawo wasu kuma sun mutu sun bar bashin a kansu kuma suna da abin da za su biya sun ki su biya to in an ba maza Allah labari sai ce to baran mai sallah ba tunda yana da hali ya biya bai biya ba baran mai sallah ba fa sallallahu alaihi annabi mai sallah wani hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi karin ma na bukhari ne da imamun nasa'i shi ma ya rawaito da kuma kisa ta uku din a nan gurin ya koyan wana idan mun lura wannan yana nuna mana cewa irin waka'ai abubuwan da suka faru a nabi sallallahu alaihi wasallam ya himmatu dangane da nuna wa sa a aikace mutum yayi kokari kafin ya mutu yayi tasdidin dukkan nauyin da yake kansa ma'ana duk wani abu da yake kanka kai kokari ka warware dan dama yana daga cikin abin da malamai suka faɗa cewa idan mutum ya ga alamu na mutuwa to abin da zai fara lissafawa da shi da iyalinsa to ya fara yi musu bayanin abin da ake bin sa na nauyi ana bi na kaza ana bi na kaza wani yana bi na kaza ina bin wani kaza ta yadda idan mutum ya mutu alal akalli watakila a samu wasu bayan Allah su biya mai ana samu wannan na biyu kuma wasu malaman kamar yadda suka yi bayani kamar yadda zo kuma hadisi hadisi sahihi ingantacce manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi duk wanda ya ci bashi bai da halin ya biya kuma yana da niyyar ya biya din Allah zai biya masa addallahu anhu mun karanta da ku Allah zai biya masa to muna fatan Allah ya biya mana ba su kan ma'ana kayi niyya kana so ka biya yana nan a rubuce kullum kana faɗa Allah hore ma abin da zaka biya baka samu damar biya ba haka mutu to wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai biya maka shine addallahu anhu to wanda kuma ya ci bashin mai taurin bashi ya biya ya ya biya yana da hali ya ya biya saboda wayo ƙasa ko wanda za su mai da kai baka da wayo su zo su karbi kuɗinka kuma su ƙi su biya kayi kayi ba za su biya ba to wannan kuma duk wanda yi wannan to Allah ba zai biya masa daga cikin taskarsa ba za a biya ne da sallarsa da azuminsa da kiyamun lailinsa da karatun alkur'aninsa da sadakarsa duk aikin alkhairi da ya yi shi za a ɗiba in yana da shi a akawun ɗinsa shi za a ɗauka a rinka biya mashi har zuwa lokacin da za a zo abin ya ƙare kuma bashin bai ƙare ba ya zama matsiyaci kamar yadda annabi ya faɗa matsiyaci shine wanda zai zo da kayan aikinsa ya yi ibada ya yi kaza ya yi kaza amma kuma za a samu ya ci bashi da yawa ya zagi wancan ya ci mutuncin wannan ya yaga wannan ya yi waye to sai a zo ana biyan su hakkinsa har sai ya zama bai da komai a kansa sai a debo zunubin mutane kuma a loda masa zunubin da bai yi ba a zo a loda masa saboda hakkin mutane akan shi Allah ubangiji muke nema ya rangwanta mana hadisi na biyu ana abi qatadata radiyallahu anhu nahul qistati salisa daga abi qatada Allah ya kara masa yadda irin kissar da ta gabata fi hadisi salamata bin al-akwai a riwayar salamata bin al-akwai wa ruya alladhi wa ruya alladhi qablahu wa fihi ko warawa ladi kabla ya rawaito wanda yake kafin shi a cikin riwayar akwai ara'aita in qadaitu anhu atusalli alaihi qala in anhu bil wafa'i sallaitu alaihi qala fa dhahaba abu qatada fa qada anhu فقال أوفيت ما عليه قال نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه wa فصلى عليه أخرجه النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والسياق له وإسناده سيئ على شرط مسلم وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاؤه للدين ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو أن رواية أبو قتادة الله يقال مصر الداشين الحارث ابن ربيعي babban sahabi ne ya halarci yakin badar kamar yadda manzo Allah wata ya ce khairu fursani na abu qatada cikin mafiya alkhairi jagorori manya manya cikin wato sojojinmu akwai abu katada wannan abu katada da wato mutum ne mai tausayi mai jinƙayi yana da kishi ya taimaka mutane to shine an kan zo za a yi wannan sallah irin wacce kissa din kenan annabi ya tambaya akwai bashi akan wannan bawan Allah aka ce akwai bashi annabi ya ce to guje ku ya dan uwanku sallah shine kuma sai abokata da ya ce to ya manzan Allah kana ganin idan na ɗauki nauyin biya masa wannan bashin kuma na biya masa za ka yi mai sallah sai annabi ce ya kware kuwa in ka qadaita anhu bil wafa'i sallaitu alai ka biya ka cika masa ka kammala masa ka biya masa bashi take a lokacin abu katada ya tashi daga wajen sallar jana'izan ya fita ya je ya yi buge-buge ya nemo dukiyar da ake bin bashin ya ce gashi ya biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aufaita ma alaihi shin ka je ka biya masa abin da yake kansa na kuɗi na bashi ka biya ya abu katada qala na'am abu katada ya ce eh na biya shikenan fa da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi shikenan abu katada ya ce to ya manzo Allah tunda na biya a zo a yi mai sallah sai bayan ya biya din annabi ya zo yayin wa mutumin nan sallah wannan hadisin imamun nasa'i ya rawaito shi da imamu darimi da imamu tirmidhi da imamu ibn majah da imamu ahmad kuma siyakin na imamu ahmad ne da isnadi ingantacce a bisa sharaɗin muslim amma a sauran malamai ba su ruwaito abu da ya tafi ya je ya nemo wannan kuɗi ya biya ba sannan daga baya annabi ya mai sallah sauran riwaye ba su faɗa ba in ban da imam muslim ba To wannan yana nuna mana yan uwa ashe yana da kyau idan dan uwanmu mu Allah ya masa rasuwa ya bar nauyi a kansa mu biya masa mu taimaka mai in dai dan mu ya ciyo bashi bayi da hali da zai iya biya kuma za a yi mai sallah to mu taimaka masa kada mu bashi cikin halin da yake ciki na me na damuwa dan duk mutumin da i mutu kafin a binne shi ko bayan an binne shi akwai nauyin bashi akan shi to gaskiya yana cikin matsala Allah dai ya rangwanta mana kura eh shine abin fata Allah kiyaye mu وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره رواية جابر فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه يعني الله يبودي ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم sai ya ce ya jama'a ni yanzu tun da an samu buɗi Allah ya kawo dukiya baitul talmalin musulunci ta samu kuɗi sai annabi ya ce to ni dinnan na fi cancantan kowane mumini da kansa duk wanda ya bar nauyi a zo zan biya faman taraka dainan fa alayya qada'uhu duk wanda ya bar bashi a kawo kaina ni zan biya wa man taraka malan fali warasati wanda kuma ya bar dukiya a je a bawa magadansa su je su cinye ni kuma zan zo zan biya bashi sallallahu alaihi wa sallama rawahu abu dawud da nasa'i bi isnadin sahihin ala shart shaykhain abu dawud da nasa'i su suka ruwaito da isnadi ingantacce da sharadin bukhari da muslim وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى وقد تقدم حديث ينا دوتا da wata قاري daga جابر kuma hadisin ya gabata kamar yadda muka karanta to kun ga wannan shi kuma ƙarin haske da muka samu wannan yana nuna mana yana da kyau shugaban al'umma ya zama mai tausayi na'am ko ba ka bane shugaba na al'umma yana da kyau ya zama mai tausayi mai jin kai mai taimakawa har ma ta kai ga a ce wani ma ya mutu ya ban nauyi ma gwamnati ta biya masa ai an taimaka to amma wani shugaba ne zai yi wannan shugaban da yake ɗebe dukiyar tasu suna raye dukiyar bayan Allah suna raye ya kwashe ya zuba a nasa akawun ɗin ya kwashe ya gina gidaje nasa ya kwashe ya yi harkokinsa ya kwashe tura 'ya'yansa kasashen waje su tafi yawon duniya da shakatawa wannan shugaban shine kuma yanzu idan an mutu zai iya biya wani talakansa ba shi da yawa yawan shugabannin da taimako da aljihunsu na fi sabilillahi ba sa iya bayarwa taimako a taimaka wani bawan Allah za a yi masa aiki a asibiti su taimake shi ko magana suka suka ce wane mai kuɗi ba wai su ba da kuɗin gwamnati ba a ce wane mai kuɗi taimakawa ne ka ɗauke shi ka kai shi waje a yi mai aiki dubun dubata wasu har layi ma za su a ce su yi ɗin ma amma ba za su yi ba shi ba zai sa hannu a taimaka ma ba sannan kuma shi ba zai yi hanya a taimaka maka ba kuna gani mutane a garin nan mutum zai zo yana da mugun ciwo a ce yana da ciwon da ana jin tsoron in ya daɗe ma zai iya halakar da shi talakan da abincin da zai ci bayi da shi abinci da zai ci bashi da shi abinci da zai ci bashi da shi amma an zo an rubuta masa aiki da za a yi masa na naira miliyan uku ka gaya min ina zai samu miliyan uku nan dala dubu bakwai dala dubu takwas dala dubu ɗari dan a kubutar da ransa wani kam sai dai ya sallama ya ce ya Allah mutuwan ne bismillah ta zo kawai ya haƙura sai dai mutum ya je gidan rediyo yana kuka yana faɗa aitai aitai aitai amma a taro ne mara amfani taron siyasa ko taron riya taron a bayar duniya ta ji mutum zai zo ya bada naira miliyan ɗari uku ma kyauta a banza kawai amma ya taimaka wa wani babu alhamdulillah ana samun wasu masu hali da Allah musu albarka cikin dukiyarsu akwai wani dan uwa da ake bani labarinsa haka kawai ya je ya samu wani asibiti private asibiti ne yana da aminci da masu asibitin ya je ya ɗauki kuɗi masu yawa haka sai ya ɗauki kuɗi mai yawa sai ya ce da Allah ku sa a asusun wannan asibiti a ajiye duk mutumin da ya zo nan asibitin za a yi masa aiki ya nuna muku ba shi da hali to a ɗauka a cikin wannan kuɗin ba sai an gaya mun ba ba sai an kawo shi gidana ba ba sai na san shi ba a ɗauka cikin wannan kuɗi a biya mai duk mutumin da ya zo an rubuta masa magani ya biya rabi ya kasa biyan rabi ku rubuta ku ɗauka cikin kuɗin nan ku biya masa duk wanda aka kawo shi rangaranga ne aka ga yanayinsa talaka ne miskini ne yana fama da kansa a ɗauki wannan kuɗi a yi masa aiki da shi wallahi mala a ƙasar nan akwai masu halin da suke yin wannan a ɓoye ba a san da su ba amma fa ba su da yawa da Allah wannan bai taimaka ba kuma yanzu wannan kana tsammani insha Allah wannan bai zai zamanto mai sababi na samun shigar sa aljanna ba don yayi wani aiki na ikhlasi da tsoron Allah na farko dai waɗanda ya taimaka musu ma bai kansu ba kuma ba su san shi ba kuma ba zuwa ya ce a tara masa ma'aikatan asibitin ne ce shi wane wane ya bada naira miliyan kaza a sa asusu ba a boye kuma ainihin manajiman na asibitin su ne kaɗai suka san da wannan yanzu da Allah masu halin mu ba za su iya wannan ba manya manya masu mulkin mu yan siyasa cikin abin da suke wawura ba za su iya dan diba ba dan neman a dan kubuta a sa wani asibiti a taimaka tsakani da Allah ba. ai ya kamata ma mutum ma zai wani abu in ma zaka cika cika cika ci to ka rinka dan yin tunanin da zaka dan rinka bayarwa shi ba ciki in an ci an ci sai an yi kashi dole ko ba haka bane ba amma ka tara ka haɗe ka tara ka tara ka tara ka make ka tara ka make malam mota ma sai da bature ya mata salansa ta rinka fitar da iska ko ba haka bane in kun diba kun diba kun diba ku dan yi tunani man ku taimaka wa mutane ga marayu mabukata malam suna cin hali mutum ya zo ya mutu kaga ya bar 'ya'ya goma sha bakwai bakwai a cikinsu yan yi ne gaba ɗaya ma ko firamare ma ba su gaba ina za su sa kansu iyayensu kuma duk sun tafi sun yi aure ba wata mata da za ta zo ta tsaya ta jira aure yayan yayyan ta suke cewa je ki tsaya kina wahala akan yayan wani ya mutu ya bar miki je ki auren ki wallahi haka ake malam ki je ki auren ki sai a raba yayan gidan kawunsa gidan gwaggwansa gidan kakansa gidan kanwar mahaifiyarsa gidan wane ne haka ake katance na yaya waɗannan yaya ya jama'a ya ummatul islam wa zai taimaka musu yanzu wani abu da wani abu ne yayi wa kanshi da kanshi ga dan uwansa nan annabi ya ke mai sallah ya ce tab annabi zai mai sallah ba bari in biya mashi bari in biya mashi wani bawa Allah sai yan sun je neman taimako gidan suka same shi taimako suka je na ginin masallaci suka je suka same shi yana karta yana karta da shi da ana tata ana karta ga ta ba ana ana ana wani suka je suka gurfane suka gaishe shi da liman da na'ibi da sakataren masallaci da shugaban kwamiti ciyaman an saka riguna an tafi suka je suka gaishe su mun ji kana taimakawa wani dai da aka je ce yanzu wannan shine mai taimakon addinin kuwa aka je ka yana taimakawa kuma aka je aka yi mai magana an san da ya fara ba su ce kai wa ka ku gidan nan wace ku gidan nan ke kai a guri alaji mun ji kana taimakawa ne ya ce ku tashi ku tafi baran baro baran taimakawa kawai shi gaba da watsa karkarsa fafafau fafafau to yana da kuɗi da liman da na'ibi da ciyaman da waye akar sai da zai ayi salatin annabi ne a tashi ko kuma dai a bashi ke kai tashi mutum ba wata addu'a da zamu Haka aka tashi aka tafi saboda yana da mai kuɗi kaga an kawo masa tallan gidan aljanna har gida amma ya laifi ya lait ya lait so jama'a abin da nake faɗa shine don Allah mu yi wa kanmu tanadi da idan mun mutu za mu samu aljanna yanzu abu kata da ya taimaki mutumin nan kuma ya taimaka wa kansa kuma yanzu za a ji nauyin taimakawa ‘ya'yan abokata da bayan bar duniya to ku lura da wani abu guda duk mutumin da ya taimaka wa al'umma ko ya mutu ‘ya'yansa ba za su tozarta ba wannan alkawari na duniya ko arne ne in dai yana taimakon mutane wallahi tallahi ya sa ba za su wani lokacin ana taimakawa al'umma ne dan baya taimaki mutane dan kai ma in ka kwanta a taimakawa naka yaya Ka yi wannan ina gaya maka tun kana da sauran numfashi kafin ka kwanta ka taimakawa al'umma ka yi amfani da damar da Allah ya baka wani malam ba kuɗi zai taimaka ba yana da alfarma wanda Allah ya bashi alfarma yana da damar yi wa mutane magana yi musu Allah jigan malam gumi malam Allah masa rahama bai da kuɗi amma yana da alfarma duk wanda ya zo yana neman soja a lokacinsa ko yana neman wani aiki cewa yake ina kake so wuri kaza sai rubuta takarda dace, ka kai wa kwamandan ka ce gumi ce a ɗauke ka soja wallahi tallahi idan an je ko musulmi ne ko kafiri ne sai ya ce an ɗauke ka wani ya zo ma an ce ma an ce ma an ce cewa tsawonsa bai kai ba yace yace ka ka ce malam ya ce ya kara mai da tsawonsa kuma wallahi wallahi haka aka dauke shi kuma yana nan wannan mutum yana nan shi ya san haka aka yi masa taimakon sa aka yi amma shi nawa ya taimakawa ku taimakawa mutane da abin da Allah ya baku yanzu wani yana dama ya sama maka makaranta a jami'a ba tare da ka kashe kokobo ba kawai takarda zai rubuta kowa zai ce da Allah ga yaron mu nan wani ku dauke shi za a dauke shi saboda babban mai gida ne shi ma da ya taimaka za a yi amma wallahi ba zai yi ba malam zaka ga yayanka ko babbanka ko kawunka yana da damar da ya sa a yi maka wani abu amma wallahi ba zai iya buɗe baki isa a yi maka ba saboda tsabar bakin ciki ba hauce ba ne yanda ka san a nono muke shan sa wannan rashin kirkin sai wanda Allah ya kubutar wani kuma alfarmasa ba kudin aljihunsa zai cire ba a saboda girmansa da matsayinsa ya isa da in shi ne ya ce a yi kaza kuma sai an yi amma ba zai yi ba ba zai yi ba wani ɗansa ne zai masa hanya ya sama masa koyarwa a wani wuri ɗan shi ne da ya ba ɗa da ya haifa sai ce ka je ka je ba zan yi magana ba bana ba zan yi magana ba a taimaka ɗansa ne wallahi ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba to ga abu katada da shi ya biya da sa ma ya biya kar ku tambayi halin da 'ya'ya marayu suke ciki a ƙasar nan wallahi na gaya muku duk wanda ta kuskure mahaifin shi ya mutu ya bar shi ko mahaifi ya mutu ya bar su abin ba a cewa komai daga malam yara 'yan mata sun girma sun balaga sun kai munzalin aure ga manema amma babu halin da za a aurar da su don ba uban da zai musu aure ana nan ana ta bin su ana bin su da masal a masallatai a taimaka yarinya budurwa ta kai matsayin aure ga saurayi ya zo an ce lokaci kaza za a yi an daɗa ɗagawa marikinta saboda bai da hali an je masallaci kaza an ki a taimaka an je wuri kaza an ki a taimaka wani ya ce to ni fa na haƙura ɗagawa na hudu kenan ba za a yi na biyar da ni ba me laifin yarinya ubanta ne ya mutu babu baba yayyen babanta ba tausayi kannan babanta ba tausayi danginta ba tausayi ku ji tsoron Allah yan uwa da ake mutuwa ake bar muku ya'ya ku kaurace wa ƴaƴan ƴan uwanku kuna da hali saboda uban su baya nan amma lokacin da uban su yana nan kun ci moriye shi amma yanzu tunda uban ya mutu kuma kun yi watsar da ƴaƴan kun yi banza da su ba ku taimaka musu ku taimaka jama'a dan al'umma tana bukata a taimaka mata duk wanda ya taimaka kuma Allah zai taimake shi duk wanda ya wani alfarma shi ma Allah zai masa alfarma a kiyama zaka zo ka tarar da kana da tarin zunubi Allah ya ce bari mu ma alfarma mu yafe ma dan kai ma ka yafe wa mutane ku yafe wa mutane dan Allah ya yafe muku hadisi na Jabir bin Abdullahi Allah kara masa yadda wa zada fi akhiri falamma fata ala rasulullahi sallallahu alaihi fata Allah ala rasulillah qala ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi kenan annabi yace ni na fi cancanta da kowa ni zan biya masa ana bi hurairah radiyallahu anna rasulullahi kana yuta bir rajuli al mayyiti alaihi ad-dain fa yas'alu hal sahibikum فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه ومن ترك مالا وهو لورثته أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد والسياق لمسلم والزيادتان للبخاري ولأحمد الأولى منهما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامي عوزة الدين يا رب العالمين الله يبارك دامنا مع البركه الله هذا مو نساتي ruwan sama ya zo insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh